Khadija Ibrahim jaririnta a hannu na tattaunawa da malamar karɓar aihuwa na bukatar ɗaukar filil mai sanya sarari tsakanin aihuwa. Tana da shekaru goma sha takwas aka mata aure. Yar jaririyar ita ce 'ya'yarta ta hudu tare da yin amfani da sanya sararin tsakani. Domin samun hutu ne tsakanin durkushi da durkushi, shi yasa nake amfanin da tsarin sanya sarari a yau ina farin ciki da hakan. Mai gidana wani lokaci lokaci shi ma ke tunasar mani da lokacin zuwa ɗaukar magani amfanin mu ne duka. Ma'aurata ba su bane ke da fa'inta kamar mijin Khadija. akwai da yawa da suka kawo ƙara a ma'aikatan sarushin sanya sarari tsakanin aifuwa yaya masu karɓar aifuwa ke gwagwarmayar akan wannan lamari madam aliyu salamatu ga maza sanya sarari tsakanin durkushi ga matsayi da aifuwa ne muna fahimtar da su da sanya sarari tsakanin durkushi ba tsayi da aifuwa ba ne duk in sun zo nan suna ganewa kwarai mata da yawa ne ke fuskantar ma'aikatar tsarin sanya sarari sarari wasu domin su samu bayani wasu kuma domin a ba su shawari bisa ga tsarin yawan ɗaukar juna biyu rutsa na haddasa matsaloli cikin rayuwar ma'aurata kamar yadda dr saidu abdulbak ke faɗa. macen da ke aihuwa duka shekara ta ba iya ajiye komi yanayin lahiyar ta zai shiga cikin halin raunana domin a lokacin aihuwa zuciya na aiki sosai kenan idan tana rurrutsa a kwana a tashi tana iya samun matsalar zuciya haka na iya gajiyar da ma'aifa ba sai fatige. Domin a kauce ma wannan haɗura ne bayar da horo bisa ga rayuwar zamantakewa tsakanin ma'aurata ya zama wajibi musamman ma a makarantun boko a ganin dokta saidu ba wani abun yarbi ba ne ga al'adu kariya ce ga matasa wannan batu na horo na zamantakewar iyali yana buƙatar nazari saboda masu faɗa ashe waɗanda su ne shugabannin addini da na gargajiya bai kamata ya zama matsala ba yau idan aka yi zancen horo na zamantakewar iyali nan take sai a ga taɓarɓarewar tarbiyya amma idan aka duba da kyau wannan horo yana da muhimmanci muhimmanci domin ana yin sa ne saboda kare matasa. Ga mazajen da ke sanyi-sanyi ga amfani da tsarin sanya sarari wajen aifuwa an girka makarantun ba da horo a nan yame da kuma cikin yankunan ƙasa.